الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله تعالى عباد الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين من نعمة الدين والدنيا وأفاض عليكم المال لتستعينوا به على ضاعته وتتمتعوا به في حدود ما أباهه لكم فهو قيام دينكم ودنياكم فعرفوا حقه وافضلوه في مستحقه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا يقول الله جل وعلا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال سبحانه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أيها المسلمون إن الصدقة بها <clears throat> إن الصدقة بابها واسع وطرقها كثيرة جدا فلا يتصور أحد فلا يتصور أحدكم بأن الصدقة هو أن تخرج نيرة من جيبك وتضعها في يد فقير أو مسكين نعم هذا من الصدقة ولكن مفهوم الصدقة في الإسلام أوسع من هذا أرأيتم لو أن رجلا لا يملك حتى هذه النيرة بأن يتصدق بها أفيحرم أجر الصدقة إذا لم يكن عندك ما تتصدق به على الآخرين فكيف وكيف أيها الأخ تشارك في أجر صدقة فهذا صدقة منك على نفسك أن تشارك في بعض الأشياء وتكون صدقة عليك أيها المسلمون كثيرا من الناس يتهاوون في شأن الصدقة ولا يبالي بها ويكتفي بأداء الزكاة إن كان يؤديها فكيف لو تجاوز المسلمون ذلك إلى إخراج بعض الصدقات بين الحين والآخر هل تعلمون أيها الإخوة أن الصدقة تكون حجابا بين الإنسان المسلم وبين النار يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد وبكلمة طيبة حتى الكلام الطيب هو صدقة على الناس وتؤجر عليه إذا كان خالصة لوجه الله تعالى وإمادة, وإمادة الأذى عن الطريق صدقة أيها الإخوة أيها المسلمون إنما لكم في الحقيقة ما قدمتموه أي ما قدمتموه لأنفسكم ذخرا لكم عند ربكم ليس مالكم ما تجتمعوا ما ما ما جمعتموه فاقتسم فاقتسمه الورثة بعدكم فإنكم سوف تخلفونه وتدعونه كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وسوف تنتقلون يا عباد الله عن الدنيا أغنياء أما أما خلفتم فقراء إلى ما قدمتم وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيكم أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر وفي حديث الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ضبهوا شاة فتصدقوا بها سوى كتفها وقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها أيها المسلمون كم في كم في الصدقات من خير عظيم عند الله عز وجل ومن ذلك أن الله تعالى يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أهد يوم القيامة فأي فضل أعظم من هذا يعني تلقاها صاحبها يوم القيامة مثل جبل أهد في ميزان أعمالي ومن ذلك أيضا أن المتصدق يكون من السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أيها المسلمون وأفضل مراتب الصدقة أن يتصدق الإنسان من أطيب ماله في وقت وهو محتاج إليه جاء أبو طلحة وكان له حديقة قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو, بر أرجو برها وذخرها عند الله وضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني أمه أيها المسلمون وبالنسبة لإخواننا التجار الذين يقضون جل أوقاتهم في الأسواق في البيع والشراء ويحصل لهم في تعاملهم مع الناس كثيرا من كثير من اللغو وكثير من الحلف لغير حاجة فإن هؤلاء التجار أرشدهم أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من الصدقة ليخفف عنهم كثير من اللغو والحلف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عن يا معشر التجار إن هذا البيت يحضره اللغو والحلف فشو يعني فشوبوه فشوبوه بالصدقة وكذلك أرشد عليه الصلاة والسلام النساء بالإكثار من الصدقة لأنهن أكثر أهل جهنم ولألا أن تكون هذه الصدقة نافعة لهن يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يا معشر النساء تصدقنا وأكثر وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار إنكن تكثرن اللعن وتكثرن العشيرة ومن ومن مجالات الصدقة عباد الله ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على كل مسلم صدقة قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيدي فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستدع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستدع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يجعلنا من المتصدقين في كل أحوالنا في جنانا وفقرنا في صحتنا ومرضنا في حضرنا وسفرنا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 sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansa da kyautatawa har tashin kiyama Allah ta saka mu cikinsu bayan haka ‘yan uwana musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku gode masa a bisa ni'imominsa da ya yi a kanku ni'ima ta addini da ni'ima ta duniya wa ya fifita wato ya kwararo maku ni'ima ta dukiya ya ba ku ya danƙa maku a hannunku ya sanya ku ne masu mallakata domin ku yi amfani da ita domin ta taimake ku wajen ɗa'a ga Allah hakanan domin ku ji daɗi da wannan dukiya ɗin domin ku kiyaye dokokinta sai aka halatta maku ita ku yi amfani da ita bisa iyakoki na shari'a saboda haka ita dukiya da ita ce ake gudanar da rayuwa da ita ake taimakawa ma addini da ita ake gudanar da rayuwa ta da kullum to lallai ku kokari ku san haƙƙin dukiyarku a kan ku <coughs> ku yi kokari ku ba da ita inda ya dace a ba da ita Allah maɗaukaki na cewa abinda kuka gabatar ma kanku na alkhairi za ku same shi a wurin Allah shine mafi alkhairi kuma shine mafi girman lada. har wa yau Allah maɗaukaki ya ce da kuka aikata na alkhairi lallai Allah ya san da shi yana sane ba zai bai manta da shi ba har wa yau Allah ke cewa abinda kuka aikata na alkhairi Allah ya san da wannan aikin naku ya ‘yan uwa musulmi Allah yake cewa duk abin da kuka aikata daidai da ƙwayar zarra na alkhairi za ku ga kayanku. ku duk wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na alkhairi zai ga kayan shi gobe kiyama babu gara babu zago ba a cewa wannan abin kaɗan ne ba za ka gan shi ba ya ‘yan uwana musulmi mu sani lallai sadaka tana da ƙofofi masu yawa tana da babuna masu yawan gaske tana da hanyoyi masu yawa ƙwarai da gaske da yawa cikinmu ba sa hango waɗannan ƙofofin. sai su yi zato idan ina da kuɗi a ajihuna na ɗauka na fitar na bayar shi kenan na yi sadaka kuma ita ce kaɗai hanyar yin sadaka in na ɗauke ta na ba miskini ko wani faƙiri shi kenan na gama sadaka na'am lallai ka yi sadaka ɗan uwa irin wacce ake so ka cire kuɗi da suke da daraja da ƙima ka ba mabuƙaci, sai dai ka sani a mahangar musulunci dangane da sadaka ma'anarta ta fi wannan ma'anar tana da faɗin gaske shin ba ku gani ba ne cewa da mutum ainihin zai ainihin riƙe naira tashi ya ɗauke ta ya sadaka da shi sannan kuma a sami shi wancan bai da nairar to kana tsammanin mara nairar shi ba yadda zai yi sadaka al'amarin ba haka yake ba shi ma Allah zai sanya mai abin da zai sadaka da shi zai yi tarayya cikin masu sadaka an sa mai abin da zai sadaka yana da wasu abubuwan daban-daban da zai sadaka da su kamar yadda za mu ji a cikin hadisai yayan uwa musulmi da yawa daga cikin mutane suna sakaci akan al'amarin sadaka da muhimmancinta ba su ba ta darajarta da ƙimata ba su mata riƙon da ya dace su mata shi ya sa ma sai ka ga wasu kawai ɗauka suke sadaka ita ce zakka ta wajibi idan ya fitar da zakka wacce ta zama tilas ya fitar a kayan nomansa ne a kudinsa ne a a wani abin nan ne kaya ne wato dabbobi sai ya ɗauka shi ya gama sadaka lalle ita ma zakka sadaka ce ta wajibi amma ku sani lalle akwai wasu sadakokin daban waɗanda suke ya kamata mu gane su mu tsaya mu yi su domin ladan mu ya gwaɗi domin mizanin mu ya cika ya ƴan uwa mu riƙa sadaka lokaci bayan lokaci banda waccan ta wajibi ta farilla ta zakka to wajibi mu riƙa yin sadaka lokaci bayan lokaci shin ko kun san cewa sadaka tana iya zama hijabi tsakanin bawa musulmi da tsakanin wuta wato sadaka takan zama shamaki tsakanin mai yinta da azabar Allah takan zama shamaki tsakaninta da azabar wuta da wannan da faɗi na manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ita nara walau da shiƙe tamra ku ji tsoron wuta ko da da tsagin dabino ne haka yake gaya ma ummuna aisha Allah ya ƙara mata yarda annabi ya ce idan har baka sami wannan ba tsagin dabinan to ka faɗi kalma mai daɗi ga ɗan uwanka musulmi kalma mai daɗi ita ma sadaka ce za a baka lada ashe kaga ƙogobin sadaka suna da yawan gaske ba sai mai kuɗi a ajihu da yawa ba ba sai mai kuɗi a banki ba kai ma ɗan abin da kake da shi a ajihu ka ɗauka ka bayar sadaka ce kuma Allah zai karɓa haka nan wani nau'i na abinci ka yanko ko ka gwado ko ka auno ka bayar shi ma za ka sami lada in ka fahimci hadisin nan kyakkyawar fahimta in kuma ka rasa to ka faɗi magana mai daɗi ashe ita ma sadaka ce za a baka lada a kanta muddin ka faɗe ta da kyakkyawan niyya ga 'yan uwa musulmi lallai mu sani dukiyoyi malamai suna cewa wato dukiyarka ta haƙiƙa tabbas ta ka mallakar ka to ita ce abin da ka gabatar ma kanka ta zama ajiya a gare ka a ka na lahira ba na nan duniya ba ka aje ta wurin ubangijin ka, to wannan ita ce ake kiranta dukiyarka ba wai abin da ka tattara ka taskance a bankuna na duniya ka aje a ma'ajiya ta nan duniya ka mutu ka bar su aka rabe ma magada wannan ba ita ce dukiyarka ba wannan sunanta dukiyar magada taka ta haƙiƙa ita ce wacce ka yaga kai sadaka kai aikin alheri ka ciyar ka amfanar kai kaza kai kaza to ita ce dukiyarka ta haƙiƙa ita ce taka kuma wacce za ka mutu ka bari baka yin ba lalle wannan za ka batta a bayanka za ka batta nan ko kana so ko ba ka so dan ba za a kai ka kabari da ita ba wannan haka ya inganta Allah maɗaukaki yana cewa walaƙad ji'tumuna furada haƙiƙa kun zo mana kowannen ku shi kaɗai ƙwallin ƙwal kama wato haka yanzu za ku zo mana gobe ƙiyama kenan ga ku kun dawo mana ku bayi ka wato kowa shi kaɗai ba wanda da zai mutu aka haɗa shi da wani ko da an haɗa gawa Rabi guda saboda wani dalili to za a tashi kowace ita kadai kuma ta kanta take Allah ya ce kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku farkon farawa kowa shi kadai ya zo duniyan nan Allah ya ce wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kun bar abin nan da muka baibaye ku da shi na dukiya shine khawwalnakum muka baibaye ku da shi na duniya to duk kun bar shi wara'a zuhurikum can bayan bayan ku ba ku zo mana da shi ba ku kaɗai muka halitta ga ku kun dawo ku kaɗai. ina dukiyar tana can ashe kaga dan uwa dukiyarka ita ce wacce ka ɗauka ka amfanar da kanka ka ciyar kai sadaka kai alkhairi ya ƴan uwa da sannu dukkan mu za mu bar duniyar nan kuma za mu wada za mu buƙaci abin da muka aikata wanda za mu so mu gan shi a can anan duniyar ita duniyar a nan ake aikin nan ake sadakar nan ake ciyarwan sannan ladan kuma a can ake ganin shi to ita dai duniyar za mu batta kuma za mu je mu buƙaci wani abu da da a ce mun yi shi anan. lokacin da muke fukara faƙirai miskinai mabukata mu ga wai me muka gabatar ne an riga mutuwa ta zo an rai an tafi lahira babu sauran damar yin sadaka babu damar ciyarwa babu damar alkhairi to kuma a wannan lokacin ina so kana so ka ga mai ka gabatar me na gabatar na alkhairi ya ‘yan uwana musulmi mu tsaya mu gane irin waɗannan hadisai da irin waɗannan ayoyin hadisin abdullahi ɗan masau Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito mana da wannan haƙiƙa ɗin yake cewa wai waye a cikin ku ya fi son wato dukiyarsa ayyukun malu warasatihi ko warisihi a habbu ilaihi min mali waye ya fi son dukiyar magadansa akan tasa sahabbai suka ce ya manzan Allah waye ko a cikinmu zai zama cewa ya fi son dukiyar magadansa akan tasa a'a ai ya fi son tasa ne akan wacce zai ma magada sai annabi ya ce fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara ai dukiyar bawa ita ce wacce gabatar ma kanshi kan ya rasu ka duba kwanan nan muke bayanin wasiya a cikin tafsiri wasiya kanta idan kai tana da wani limitation idan kai ta tsallake sulusi magada za su ce ba su yadda ba yadda ce kana da ikon ka ce rabi duk kai ai ma kaza da ita amma shari'a ta ce a'a sai su ce ba su yadda ba kuma shi shikenan dole a dawo iya sulisin shine za a iya yi amma da da ranka ka kwashi dukiyar kai kaza kai kaza kai ta alheri to wannan ita ce taka wannan kuma da ka rage suka gada ita ce tasu ya uwa musulmi wannan ya isa mamaki lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita ya dawo an yanka akuya ko tunkiya ya tambaya ina akuyan nan da aka yanka aisha uwar muminai take gaya masa ai ba abin da ya rage sai yar ta kawai ya ce to ai akuyan mu tana nan gaba ɗaya tana nan gaba ɗaya wannan kafaɗa yanzu ita ce babu ma'ana abin da kuka baya sadakan nan shine za mu tara gobe kiyama wannan ya karfatar da aka bari ita ce yanzu za mu cinye ka ce akuyar gata sukutun da guda babu kafa ku dube yadda annabi ke wasafa mana yadda hankali zai kama wa'azi zai gane in baka gane ba ka fahimci hadisin nan cewa wai abin da ka baya sadaka fa shine naka wanda ka ci ka cinye da iyalinka kun cinye shi kenan ya jama'a ya kamata mu gane wannan ya ‘yan uwana musulmi mu sani da yawa za ka ga cewa sadaka alherin ta yana da yawan gaske yawa mai girma saboda haka nema Allah gobe kiyama zai karɓe ta da damarsa kamar da ya inganta cikin hadisi ya rene ta ta girma kamar yadda kuke renan ɗan dukushinku ko kuma kamar wanda ya ɗauki loma ya ba da ita sadaka gobe za ta girma kamar dutsen uhudu dutsen uhudu kowa ya san shi wajen kilomita goma ne dukka sadakar da ka bayar kana rainawa ana cewa ku ciyar lokacin azumi ku yi sadaka a taimaka ma kwamitoci na azumi da suke ciyarwa a ba miskinai ka yaga ka daina cewa sai alhaji kaɗai zai ciyar kai ma je kai yi dako ka zo ka ciyar waɗannan abubuwa ana faɗi don ka gane wannan hadisin gobe kiyama wannan ciyarwar da kai ka je ka tarar da ita a mizanin ka na lada kamar girman dutsen uhudu wannan ba ƙaramin misali bane wanda zai sa mu gane yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake son mu da rahamarsa da jin kansa haka nan muka duba dogon hadisin nan da annabi ya ce mutane bakwai za a yi masu inuwa ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwar da Allah zai samar daga ciki manzo ya ce daga cikinsu akwai mutumin da zai sadaka da ainihin damar sai ɓoye ta har ya zama hagunsa ma ba ta san me ya bayar ba saboda tsantsar yi don Allah tsantsar yin kar ma a sani a san yana yi baya so mutane su sani shi yasa to zai shiga cikin wannan inuwar ranar kiyama me ya ja mashi sadaka arzikin yin sadaka ladan sadaka falalar sadaka sannan kuma gayi dan Allah bai so a sani yau irin wannan muke so mu ma mu rika samu a ƙasan nan a wannan gari namu kaga ana cewa fi sabilillahi wake cewa ma ba a san wake cewa ba ana taimakawa ana taimaka mabukata miskinai mata marasa miji marayu ana yi masu ba a ma san wake yi ba wannan dan a sami shiga inuwa ranar da ba wata inuwa sai wannan yana daga cikin wato matakai da darajoji na sadaka wato mutum ya zama ya yi sadaka da abin da yake na halalinsa wato ɗayyib kenan domin inna Allah tayyibun la ya kabalu illa tayyib ka sami tsantsar dukiyarka ta halal ta hanyar albashi ne ta hanyar kasuwanci ne ta hanyar menene duk abin da kake wata sana'a kace ya zama halal tsantsa ka ɗauka ka ciyar babu sadakar da tafi wannan daraja da lada mataki na biyu sadakar da tafi kowace daraja da lada sadda kake da tsananin bukata kai ma a sannan ka ɗauka ka yaga kun san yanzu shaidan yi ne ta mutane hudu ba yanayin garin babu daɗi tattalin arziki ya lalace ba kaza ba kaza shaidan ne ta maka wahayi amma ka manta baka fasa ci baka fasa sha ba baka fasa mirgin rayuwar haka ba amma an zo aikin alheri sai shaidan ya maka wahayi ya maka cewa ai gari ba kuɗi kai kai dai kai ta kanka yanzu ba wannan ba daidai ba ne kuɗu ba ce mara kyau ai sadda kake cikin matsi ka ɗauki sadaka ka bayar ta fi kowane lokaci lada sadda kake ciki na yanayi na damuwa kai sadaka sannan sadaka ta fi amma lokacin da dama Allah ya hore maka ai wannan shi ma da ladan amma bai ke ga wannan ba sannan aka muka ɗauki ayan nan wacce take nuna mana misalin sadaka da abin da ka fi so matakan sadaka ka yi da halal tsuntsa sannan lokacin kunci sannan da abin da kai ka fi so a ranka ba wanda kowa yana son kuɗi kana son abin da Allah ya baka to ka ɗauka ka baya sadaka ta fi girman lada wannan hadisin abu ɗalha babban hujja ce shi lokacin da Allah ya saukar da ayan nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun yana jin wannan aya sai ya wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ga wata gona tawa mai suna bayarha na baka ita na danka ta hannunka ka sa ta inda ka ga ya dace annabi ya kalli gonar ya san kimanta da darajarta shi ma yakan shiga ya sha ruwanta mai daɗi tana ainihin wajen alƙibla na masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ce ya baya saboda ga abin da Allah ya ce shi ma yana so ne gobe kiyama a bi gonar da duk ya fi so cikin gonakinsa kenan yana so gobe kiyama ya sami ladanta shi yasa ya bayar annabi ya ce to ka je ka sa ta ga ainihin ‘yan uwanka makusanta ka sanya ta wato a hannunsu su zama su suke amfanuwa da ita ya sanya ta annabi ya ce madalla da wannan dukiya ta ka madalla da ita madalla da ita dukiya mai riba dukiya mai riba annabi ya masa addu'a sannan ya ce ina ganin ka sanya ta ga ‘yan uwanka makusanta aka raba ma ‘yan uwa makusanta ta zama waƙafi a gare su a noma a amfana a ci arziki wannan abin da yake nan don ya sami dacewa ya 'yan uwana musulmi ina kira ga 'yan uwanmu wato 'yan kasuwa wanda kullum suke ta fa'ita shi wajen neman kwandala da kwabo duk da an daina zancen kwabo yanzu maganar naira ake maganar tiriliyan ake to ya 'yan uwa kuna fama kullum ana cikin kasuwa ya za a tattaro wancan nerorin ya za a buga wuya can ya za a jawo wancan jarin kai ya salwanta kullum ana ta faman nema wajen saye da sayarwa ba dan komai ba dan a sami halal to ku sani wannan dukiya da Allah ya baku ku rika kokari ku zo ku rika ayyuka na alkhairi da ita domin harkar kasuwanci malamai suka ce ba a raba shi da lagau ba a raba shi da 'yan rantse-rantse ba a raba shi da abubuwa ita kanta kasuwar ma wuyanta yana cikin wurare da suke masu ya sha'ani to kai da kake cikin wannan yanayi ya za ka ka samu ka zama ka fara a gare ka da wanke kanka da tsarkake kanka da dukiyarka shine ka zo ka riƙa yawaita aikin alheri da ita ka riƙa yawaita sadaka ka riƙa yawaita tallafa ma mabukata da ita wannan sai ya zama kana kwabarin ɗin waccan matsala hilaran tsaran tsan da kake da maganganun da kake da basu dace ba da yanayin ma zama kasuwan duka ta sababin ka sai ka ga kila Allah ya wanke maka wancan laifuffuka sababin ka taimaka ma bayan Allah yau kuncin nan da muke ciki da matsan nan ka ɗauki ka ciyar da bayan Allah suka sami alwa, suka sami wadata kai masu tufafi kayan sallah aka ba su abincin da za su rika dafawa wallahi ladan da za ka samu addu'ar da za su yi ta maka yadda za su yi ta tuna ka a zuciyarsu su ne maka addu'a wallahi za ka yi mamaki duk farkawa da motsawa sai sun tuna da kai sai ta tuna da kai ya kawo buhun masara ya bamu ya kawo buhun gero ya bamu da shi muke kunu ya kawo buhun shinkafa shi ya mana kaza shi ya ɗinka mana kanan za mu je idi wallahi sadda za su buɗi baki su yi maka addu'a da kai da dukiyarka baka sani ba da masu kuɗinmu suna wannan sai Allah ya saka albarka cikin dukiyarsu shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku jama'ar 'yan kasuwa lallai ku sani wannan saye da sayarwa lagau da abubuwa na rantsarantse na halarto masa saboda haka ku yi ƙoƙari ku wanke wannan abubuwa da sadaka ku kamar yadda annabi ya nusar da mata su ma ya ce su yawaita sadaka ba don komai ba saboda lokacin da aka yi isra'i da miraji da shi an nuna masa jahannama wuta kenan ya ga mafiya yawa wanda suke cikin ta mata ne shi yasa yayi musu nasiha yake cewa ya ma'asharan nisa tasaddaqna wa aktsirna listighfar ya ku jama'ar mata ku yawaita sadaka kuma ku yawaita istighfari fa inni ra'aytukunna akthar ahlan nar naga ku ne mafiya yawa yan wuta wato a gidan wuta Allah ya tsare mu yace in kunna tukfirna la'ana wa tukfirna ashira daga cikin laifukan ku kumata yawan la'anta ta tsine matsanta ta tsine ta zagai da kuma yawan butulce ma mazajen ku in sun maku abu shekara da shekaru lokaci guda ta ce tun da yake bai taba man komai ba to wannan yana ja su zuwa gidan wuta Allah ya tsare mu ya uwa musulmi hadisin abu musa ashari yake cewa manzo sallallahu ya ce dukkan musulmi yana da abin da zai sadaka don musulmi Allah ya hore mai abin da zai sadaka kila kai tambaya to kafin kai tambaya sahabbai suka yi suka ce ya rasulallah ya za a a ce idan bai sami abin da zai sadaka ba fa sai suka ce annabi ya ce ya aikata abin da zai aikata da hannunsa ya samo ya zo ya sadaka ma kanshi ma'ana ya je leburanci ya tura ruwa ya je ya dako kinan Allah ya ba shi ƙarfi ya ba shi lafiya shi ya bashi abin da zai sadaka ba ya ce shi zai miƙa ba a bashi a'a shi ma ya je ya samu sahabbai suka sake cewa to in bai da ikon haka fa annabi ya ce to ya taimaki mabukaci akan sa kila wani zai tura mota ta tsaya ya kama mashi ya tura mai wani zai ɗora kaya wani zai kama masa haka sake tambaya in bai da ikon haka fa annabi ya ce umarni da kyakkyawa sannan kuma ya aikata alkhairi kyakkyawa ana abu na alkhairi ba a iya ce ai ana mummuna ya hana ya rika aikata alkhairi duk wannan kofofin sadaka ne sabai suka ce duk wannan in bai yi ba fa annabi ya ce to ya kame gabarin sharri shi ma sadaka ce duk inda ake sharri to ka a gan shi a wurin kar ya je kar ya sharri ya zauna bai yin waɗancan abubuwa to kai ma kuwa sharri dan Allah ku duba wannan falala da Allah ya bamu hanyoyin sadaka ga sunan birjit amma ina sai ka ga ba damu da su ba to ga mu da cikin wata ramadana yan uwa wata ne mai albarka an kulle ƙofofin wuta an buɗe na aljanna sannan mai shela na shela na ta taho taho mai neman alkhairi zo ka nemi alkhairi ga lokacinsa Allah ya ba mu alkhairi Allah ya karɓa mana ibadunmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin masu sadaka muna kama kafa da sunayensa da wato da siffofinsa maɗaukaka muna roƙonsa ya sanya mu cikin bayansa masu yin sadaka dukkan halin da muke ciki ko halin wadata ko halin babu ko halin rashin lafiya ko halin lafiyar ko halin zaman gida ko na tafiya duk halin da muke ciki Allah ka yassare mana yin sadaka ya Allah muna roƙonka in mun sadaka Allah ka karɓa mana ibadan muka karɓa mana azumin mu ka karba mana tsayuwan mu ka karba mana Allah ka shirya da wannan al'umma tam Allah sadaka muka karbe ta da dama Allah ka burin ƙasa ta sa gobe kiyama mu ganta kamar dutsen Uhud ya Allah ka shirya da al'umman mu, matasan mu masu shaye-shaye Allah ka shirye da su ga wata ya zo na yadda za ka samu ka daina shaye-shaye ka baka sha ba ashe kaga za ka iya kwana baka sha ba sannan kayi wata ba ka sha ashe shekaga shekara daga nan za ka kakkaɗa sha ya kai mai shan ƙwaya ya kai mai shan wasu magunguna don kai maye ka tuba ga Allah ga wata Allah yana karɓar tuba ya buɗe ƙofofinsa na karɓar tuban bayi Allah ka gafarta mana Allah ka shirya mana da matasan Allah ka taimaki shugabannin Allah ka kama hannunsu ka ƙarfafe su ka tsare su daga sharrin masu sharri Allah ka musu jagora wannan ƙasa ta mu Allah ka ba ta zaman lafiya masu neman ta da shari Allah ka mai da sharin a kansu na cikin gida da na waje rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma izz al islam wal muslimin wa adhill ash shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al muwahhidin برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان وحببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا جميعا من الراشدين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله